Sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 19 da da da kuma 60. Sai kuma kilohaz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad dalo da kuma niyya muryar arewa. Kuna ma dai iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko kuma voa.com. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da asubashin ranar Juma'a 12 ga watan Agusta. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Sarfilu Hashin Gumal da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanin labaran. A Najeriya wasu kafofin yaɗa labarai sun fitar da rahoton da ke cewa mutane biyu sun kamu da cutar shan inna. a nan amurka wani jami'in diflomasiyyar sudan ta kudu ya ce gwamnatinsa ta soke wasu tsaffin jami'an ta biyar fasfo ɗinsu. su jami'an 'yan sandan kasar zambia sun fito karar sun musunta rahotannin da aka fitar a kasar da ke cewa sun kame wasu 'yan kasashen waje to kanin labaran kenan mai ƙwararru ke cewa game da canjin kuɗi ga mahajjata da matafiya birnin kudus da hukumar wato babban bankin najeriya ta ajiye kan ma'aunin baya don alkawari ne wanda ta yi da hukumar mahajjata na musulmai da kuma na kiristoci sannan sufeto janar na 'yan sandan najeriya da ke ziyarar amurka ya ce amurkar ta sake jaddada kudurinta na taimaka ma najeriya kan batun tsaro sannan za a ji cewa malaman kwalejojin kimiyya da fasaha a najeriya sun yi barazanar shiga yajin aiki kuma kamar kowace ranar juma'a jummai ali na tafa da shirinta na lafiya uwar jiki amma duk waɗannan sai fa kun sha labaran duniya jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya a najeriya wasu kafafen yada labarai sun fitar da rahoton da ke cewa mutane biyu sun kamu da cutar shan inna wato polio a turance a daidai lokacin da kasar take shirin bikin cika shekaru biyu da kawar da cutar a jiya alhamis ne jaridar leadership ta bada labarin cewa ministan kiwon lafiya na najeriya ya ce gwamnati ta tura tawagar likitoci zuwa jihar borno domin aikin rigakafi inda a nan ne cutar ta sake kunno kai ministan kiwon lafiya farfesa isaac adewole ya kira lamarin koma baya duk da haka ya ce ina mai tabbatarwa da ƙasa cewa za mu yi duk abin da ya kamata wajen ganin mun shawo kan cutar ana sa ran gwamnati ta fitar da wata sanarwa ta musamman game da wannan al'amari cutar ta bulla ne a yankin da ƙungiyar boko haram take da ƙarfi a watan jiya ƙungiyar likitocin nan ta ƙasa da ƙasa da ake kira doctors without border da turanci ta kira matsalolin kiwon lafiya a jihar borno da cewa yana cikin yanayi mai tsanani inda akalla mutane dubu biyar suke bukatar ruwa da abinci da muhalli da kulawa ta gaggawa a nan amurka wani jami'in diplomasiyyar sudan ta kudu ya ce gwamnatin ƙasarsa ta soke wa wasu tsofaffin ta biyar fasfo ɗinsu domin suna kira ga majalisar ɗinkin duniya da ta karɓa ikon ƙasar ta zama ƙarƙashin ikonta. tsofaffin jami'an dai suna wato sun nuna goyon bayan su ne ga kira ga majalisar ɗinkin duniya ta aika da sojojin kiyaye zaman lafiya domin kawo ƙarshen tashin hankalin da ake fama da shi a ƙasar jakadan sudan ta kudu a nan amurka golden boy wanda ya jagoranci wani taron 'yan ƙasar ta sudan da ke zama a ƙasashen waje ya bayyana duk wani ɗan sudan ta kudu da ke kira ga majalisar ɗinkin duniya ta karɓa ikon ƙasar a matsayin maci amanar ƙasa ya ce duk wani ɗan ƙasar da ke riƙe da fasfo ɗin sudan ta kudu da ya shiga layin masu kira ga majalisar ɗinkin duniya ta karɓa ikon ƙasar to ya kamata a ƙwace fasfo ɗinsa bayan da aka shiga masa wato bayan da aka shaida masa cewa a dokar sudan ta kudu babu inda aka haramta cewa 'yan sudan ta kudun da ke zaune a kasashen waje kar su faɗi ra'ayinsu boy ya mai da martani da cewa laifi ne a kotun sudan ta kudun a jiya alhamis ne 'yan kungiyar sudan ta kudu da ke kasashen waje suka yi maci a kofar headkwatar majalisar ɗinkin duniya da ke birnin new york inda suka yi kira ga kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya da ya goyi bayan aikawa da sojoji zuwa ƙasar ta sudan ta kudu domin kare da rayukan 'yan ƙasar labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jami'an 'yan sandan kasar zambia sun fito karar sun musanta rahotannin da aka fitar a kasar da ke cewa sun kame wasu 'yan kasashen waje dalilin kada ƙuri'a da suka yi a babban zaben jin ra'ayin mutane da kuma babban zaben ƙasa mai magana da yawon 'yan sandan zambia ray hammond shi ma ya faɗa murya amurka cewa an gudanar da zaben lafiya sai da 'yan rigingimin da ba za a rasa ba 'yan sanda sun tabbatar da tsaron da ake bukata wajen gudanar da zaben ya ƙara da cewa a yadda 'yan sanda ke ɗauka rahotannin ba su da sahihanci kamar yadda bayanan ke nunawa babu wani rahoton da ke cewa an kama wani ɗan ƙasar waje ya ci gaba da cewa a kofar mu a buɗe take idan wani yana da ƙarin yana da bayani haka zai iya tuntubar mu kuma za a bincike lamarin haman ya ce 'yan sandan da aka aika rumfunan zaɓe a faɗin ƙasa ƙwararru ne an ba su horon tabbatar da cewa masu jefa ƙuri'a sun yi zaɓe kamar yadda tsarin mulki ya ba su dama ba tare da tsoron an ci musu zarafi ba ƙungiyoyin kare haƙƙi da ƙungiyoyin addini sun nuna damuwarsu kan tashe-tashen hankulan da lokacin kamfen zaɓen bayan da magoya bayan jam'iyyar mai mulki ta patriotic front da jam'iyyar adawa ta united party for national development wato upnd a takaice suka zargi junansu da tayar da zaune tsaye da kuma yagawa junansu hotunan 'yan takarar da ake liƙawa sai dai 'yan sanda sun ce sun cafke mutanen da ke da hannu a tashin hankalin duk da cewa ana zargin 'yan sanda da nuna sarrai ga jam'iyyar pf mai mulki a karo na biyu cikin wannan makon wasu kungiyoyi na jam'iyyar republican ta amurka sun ce ba za su goyi bayan donald trump ba a matsayin ɗan takarar shugaban ƙasa sama da mutane saba'in 'yan jam'iyyar ciki har da tsohon ɗan majalisa da tsoffin shugabannin majalisar lokacin mulkin shugaba reagan da shugaba bush ƙarami da babba sun aika da wasiƙa zuwa ga shugaban jam'iyyar ryan previous suna buƙatar jam'iyyar ta takatar da yin amfani da kuɗaɗenta da lokacinta da yin tallace-tallacen neman a zaɓi trump maimakon haka ta yi amfani da su kan 'yan majalisun dokoki da na wakilai sun ce yiwuwar trump ya samu nasara a zaben watan nuwamba na ƙara dusashewa kulle yomin cikin dalilan da suka yi amfani da su akwai na maganar kace na ce da mahaifin tsohon sojan nan da aka kashe a iraki jami'in sadarwa na jam'iyyar republican andrew winston ya faɗa muryar amurka cewa idan har jam'iyyar ba ta canza alƙibla ba to tabbas za wato a zaben watan nuwamba turum ka iya ruguza rinjayen da jam'iyyar ke da shi a majalisar dokokin amurka daga ƙarshe a ɓangaren wasannin olympic da ake kuwa har 'yar wasan juya jiki ta amurka simon biles yanzu haka a hukumance ta zamanto shahararriyar 'yar wasan juya jiki ta duniya a jiya alhamis ne ta lashe wasan juya jiki na mata yayin da takwararta wadda suke kungiya daya ali resman ta lashe lambar yabo rabo ta silva sai kuma 'yar wasan kasar rasha aliya mustafina ta samu lambar yabo ta bronze Biles mai shekaru goma sha tara da haihuwa yanzu dai ita ce 'yar wasan Amurka ta hudu da ta taba lashe wasannin juya jiki baki ɗaya inda ta zama shahararriyar 'yar wasan juya jikin. Shahararren dan wasan ninkaya nan na Amurka Michael Phelps ya lashe babban lambar yabo ta gol a karo na ashirin da biyu a rayuwarsa a nan kaya mai nisan mita 200 a jiya Alhamis. Phelps wanda yanzu haka ya lashe lambar gold har uku a Rio wanda ya yi ninkaya kusa da ɗan abokin karawarsa Ryan Lodge. Sai dai Lodge bai yi ninkaya da ta kai ta Pels ba, kuma ya zo na biyar a gasar. kosuke Hagino ɗan wasan Japan wanda a baya lashe wasan ninkaya mai nisan mita 400 yanzu shine ya zo na biyu sai kuma Wang Shan daga China wanda ya zo na uku. Labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu fara da zangon a Abuja Najeriya inda wannan babban bankin Najeriya ya yi ƙarin haske kan musayar kudin guzarin mahajjata wanda aka aje kan yadda aka tsayar a baya. Hassan mai na kaina gare ka. Da yake ƙarin haske kan batun canjin dala ga maneta aikin hajjin bana, gwamnan babban bankin Najeriya Dr. Godwin Emefiele ya ce ba wai tallafi bankin ya ba manyata aikin hajjin ba amma yarjejeniya aka yi da hukumar aikin hajji ta ƙasa tun a watannin baya cewar za a canja manyata aikin hajjin dala ɗaya kan naira 197 So often agreed that was going to be at the market rate at that. Kasancewar an cimma matsaya kan canjin dalar zai kasance bisa yadda farashin yake a kasuwa tun a wancan lokaci wato naira 197 akan dala ɗaya. Hukumar aikin hajji ta ƙasa ta sanar da hukumin alazai na jihohi su kuma suka sanar da manyata su kuma manyatan suka biya su ga hukumin alazai na jihohi kana aka turo da kudaden nan abuja to yanzu ba mu da wata hujjar da zamu koma mu gaya manyata aikin hajjin cewar su sake biyan wani adadin da ba shi aka yi alkawari da su tun farko ba malam yushewu aliyu kwararre ne kan tattalin arziki a najeriya hukumomin aikin haji wuri ne waɗanda mutane ke aje kuɗi har shekara ɗaya kuma ana ije ka'idan yadda za a yi waɗannan hada-hada su mahajjatan suna da madafa madafansu shine sun ɗauki kuɗinsu sun ba hukuma sannan kuma hukuma ne take a madadinsu ba su ba sai dai kawai a yanzu ya zama ma hukumar alhazai da ita kuma babban bankin ƙasan ita ma ta buɗe ido a yanzu tunda ba ta bayarwa wannan tsari da aka shiga na flexible exchange rate. Yanzu dai farashin dalar a hukumance ya haura naira ɗari uku yayin da kasuwar bayan fage tana dab da naira 400 amma babban bankin najeriya ya ce mune ta aikin hajjin bana za a canza musu ne akan naira 197 masu sharhi irin su hassan gimba ahmed na cewar wannan yayi daidai alkawari ne wanda ta yi da hukumar mahajjata na musulmai da kuma na kristoci ba yau ba ba jiya ba hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja Najeriya. To a gaida Hassan. To, Sufeto janar na 'yan sandan Najeriya Idris Captain Ibrahim da ke ziyara a nan Amurka ya karasu sashen hausan muryar Amurka inda ya bayyana cewa Amurkar ta sake jaddada aniyarta ta taimaka ma Najeriya kan tsaro a hirarsa da abokin aikin Muladin Ibrahim a yawa inda ya fara da bayyana wato musabbabin zuwansa Amurka ɗin. na zuwa amerika ne akan wani symposium da aka shirya watan taron kara ma juna sai eh, na su shugaban yan sanda a bangare bangare na duniyar nan da kuma su lecturers wato da suke da suke dilin da bangaren yan sanda abin da ya kawo ne amerika kenan to da ka zo bayan wannan akwai wani abu da ka yi na daban domin ganin wannan ta ta amfani aikinka na gida to gaskiya ne bayan zuwa na mun samu don mu kara mu using wannan opportunity na zuwa mu nan wannan daman daman da i mean daman da abin da ya kawo ni nan america eh. na ya miti da su yan state department wato su ne kamar government i mean central government na america kenan hmm. mun miti da su especially mun tattauna da su especially in areas na security musamman harkokin tsaro hmm. kuma luckily bayan zuwa mun haɗu da wanda muka yi aiki da su ma Najeriya so mun yi meeting ne wato meeting da muka yi da su wato a kan ya za mu su taimaka mana a Najeriya mu cika matsalolin da muke da shi na tsaro a Najeriya. Madalla, tun da kai ma ka sa akwai matsaloli na tsaro. Ah, wanda kuma suka yi tasiri ko kuma suka aka fi sanin su sarari su ne matsalan sace mutane a yi garkuwa da su. Na biyu kuma shine matsalan tsaro a yankin Niger Delta wanda kwanakin baya har na ganka ka ziyarci mutu. Mm. Ah, shin me kake yi domin ganin an shawo kan wannan matsalan to kan maganan sace mutane da aka garkuwa da su abin da muke yi dai mun yi deploying yaran mu da yawa kamar inda abun ya fi tsanani a abuja da kaduna mun yi deploying yan patrol namu yanzu tun last week su rage wannan abun nan kuma ka tuna an ka duba mun kawo mutane da yawa da suka shige cikin wannan matsalolin abin da muke yanzu duk inda aka samu wannan kidnapping din mukan zo ne abin da lokacin da aka yi kidnapping mukan bi su a hankali ne su saki mutanen da ransu ne amma wata za mukan bi su ɗaya ba ɗaya in ka tuna wanda ya kidnapping shi eh, deputy ambassador na Sierra Leone eh. wajen mutane goma sha da kama mun mm. yi fariji nasu a press a Nigeria so mun riga yan kidnapping din abin da zan gaya musu duk wanda ya shiga wannan maganar kidnapping din za mu kama su ne mu gabatar su gaban kotu ah, kuma a cikin abubuwan da muka yi discussing da su 'yan eh, state department of america mun tattauna da su idan za su taimaka mana mu ci kan wannan matsalar kidnapping a nigeria kuma su yi mana gaskiya su yi mana sun ba da indication cewa za su taimaka mana Sufeto janar na 'yan sandan Najeriya wanda za a ji kashi na biyu na hirarsa a shirinmu na hantsi yanzu sai kuma kaduna garin gwamna na arewacin najeriya inda kungiyar malaman kwalejojin kimiyya da fasaha na najeriya ke barazanar tafiya yajin aiki isa lawal ikara gare ka kungiyar malaman kwalejojin kimiyya da fasaha na Najeriya sun ce idan dai gwamnatin tarayyar Najeriya ba ta cika musu alkawuran da ta yi akan wasu bukatu da suka baje mata ba. To 'ya'yan ƙungiyar za su duka yajin aiki na sai baba ta gani daga ranar 21 ga wannan wata na Ogusta. shugaban kungiyar nashiyar a da ke yankin arewa maso yammacin nigeria da jihohi takwas a ƙarƙashinta comrade kabiru yunusa ne ya yi wa manema labaru bayanin wannan matsaya a wani taro da kungiyar ta kira a garin kaduna shekara ta 2013 da 2014 mun je yajin aiki na kusan wajen wata tara akan wasu bukatoci da muka gabatar a gwamnati abin ban mamaki da kuma abin ban haushi shine muna kan na matsaloli din kuma sai ga wasu matsaloli sabi kuma suna kara tasowa yau an kai lokacin da mambobinmu a wurare da dama tun disamba na last year ba su da salari wasu su kuma suna ansan salari rabi tun kusan watan ɗaya na wannan shekara ɗin har bisa yanzu wasu mu gwamnati ta kasa ainihin ta biya su shugabannin union ake eh, tursasa musu kuma mun ba su ultimatum daga nan har zuwa 21 na wannan wata din mu tsunduma cikin yajin aikin da sai illa masha Allah wasu na ganin wai ku ba ku da wata hanya ne ta faɗawa gwamnati matsala sai yajin aiki mun bi duk hanyoyin da ya kamata a ce mu bi ba ku tunanin cewa tun da lokacin da ake da yalwar kuɗi ma an samu matsala yanzu da abin ya ƙara ta'azzara da wuya a samu nasara ai malam bari in gaya maka wani abu mun san da haka din amma kuma wayannan matsaloli da muke gaya maka wasu su tun lokacin da ainihin babu wayannan matsaloli na ainihin economy don haka magana a kawo mana wai dalilin wai economy ba abin da sauransu muna ganin cewa bai zama ainihin cikakke hujja akwai wani lokaci da kuka tafi yajin aikin wasu daga cikin irin waɗannan kwalejoji da kuke tare suka ki tafiya na jihohi ba ku tsoron kada su ƙara kware muku baya in kun tafi wannan tafiyar musamman ganin cewa ɗalibai na shiga wani hali babu inda aka taba samun yaji aiki ɗari bisa ɗari amma ina iya tabbatar maka da cewa wanga lokaci din Allah ya samu daga mun haɗu kuma za mu tabbatar da cewa insha Allah kowa da kowa zai ji bi Allah idan dai ba a manta ba dama kungiyar malaman kwalejojin kimiyya da fasaha na tarayyar Najeriya ta yi barazanar dukawa yajin aiki a farkon zuwan gwamnatin shugaban kasa Muhammadu Buhari kafin ta janye wannan yunkuri da kashin kanta domin baiwa gwamnatin uzuri Isa Lawal Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. Mun gane saye da ilimi. Haka yake kuma a gaida dan watan Ikara yanzu kuma bari mu koma gefe guda mai Ali ta gabatar mana da shiri na gaba. Lafiya uwa jiki babu mai fushi da ke jama'a masu sauraron wannan fili assalamu alaikum kuma barkanmu da sake saduwa. gani Jummai Ali tare da likitan ku Dr. Muhammad Ladan domin kokarin amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. To likita ina fatar kana lafiya. Alhamdulillah ina lafiya hajiya. To likita tambayar mu ta farko a yau ta fito ne daga wajen General Secretary Muhammad Ahmed a Tungan Makere. To shi kuma yana son ka mishi bayanin ciwon kusha-kushi. to ciwon kushe a kushe kin san yawanci yana faruwa a kafa ne kin san mun sha bai na wannan eh. yadda don damshi to shi tsakanin kafan ya tsukan kafan dan adam zai ga wurin zai ga wurin yayi fari yana kai to abin da ke kawo wannan shine wanci damshi yana na damshi in yawa kan mutum ya yi alola kafin ya sallah tabbatar ya duba tsakanin yatsu din kafansa ya tabbatar sun bushe wani lokaci in dai kana aiki ko wani lokaci da kana sa takalmi na kuma ruwa na shiga ta kuma akai akai ka sa ka kafar ka ta bushe domin wani lokaci kai kaikayi da yawa wata zuwa wata zai ga abin ma har yana cin kafar cikin tsakiyar yatsun yana cinyewa haka amma ba kowa bane yake fama da wannan matsala a kowa ke wannan ke samuwa da shi amma mutane da yawa na samuwa da shi faruwa yana faruwa ga mutane da yawa kawai dan wannan danshin ne abu sai yana haduwa ne da kwayoyin cuta eh da damshin ne kuma da kwayoyin cuta akwai wani irin kwayoyin cuta da ke shiga wurin shi da damshin to shi kwayoyin cuta yana son wuri mai damshi ne yawanci irin mutane ma masu ga motsa jiki masu motsa jiki ko inda ake shiga wurin wasanni da sauransu suna motsa to na ake kwasan shi sosai ma to amma in dai kana da wannan akwai ka sa kafan ka ya bushe kuma in kai alola ko lokaci ka sa ka share kafan ka ya bushe akwai magunguna da ake ba kamar irin mai da wadansu irin hodoji da zaka iya sa a wurin to shi wannan yakan rage kayan kuma ya rage zafin ciwon to ka san a ko da yaushe akan ce rigakafi ya fi magani eh shine haji in dai mutum ya wannan to zai zai zai ga abin ma ba zai same shi ba haji shi kuma siniyan yan zabe na jihar Kebbi shugaba Usman Yaro bakin kasuwar Gulma na alhaji abbas gulma a can yawuri to to shi kuma likita yana so ne wai shin me yasa ne zuciyarsa ta kan yi zafi sosai to inda dai zuciyarsa na zafi wani lokaci duk jikin ma na zafi hajiya to eh, inda dai mutum na da wannan akwai wani yawanci inda dai kullum yana zuciya na zafi kuma yana yana zufa a kowane lokaci kuma eh, numfashin sama sama yake haka to ya kamata ya sarari jin likita akwai lura da ke faruwa a cikin zuciyar nasa akwai matsala kenan akwai matsala to kuma lokaci in dai wannan na faruwa kuma lokaci yana shan wahala ko tafi dan zai dan tafi tafiye ne haka ko ya yau unguwa haka yana samun wahala to duk wannan ya kamata ya je a ga likita in dai kawai ko lokaci kawai cikin nashi na zafi ko zuciyar na zafi ne kawai haka domin yayi wani abu ko kuma ko kuma kawai haka kowane lokaci yana zafi ko yana da zazzabi to shi ma akwai lalura je wurin likita za a gwaje akwai gwaje-gwajen da ake yi a hajiya to kamar gwada za a iya ba shi magani ya tabbata oh. ya taimake shi kwarai hajiya to yanda ya rubuto din ya je sai ya ma likitan bayani eh in ya mashi bayani akwai abubuwan da za a iya yi a hajiya To malamin ya sake wata tambaya. To hajiya. Ya ce wani lokaci wai yakan ji cikinsa ya yakan kumbura ba tare da ko ya ci wani abu ba ne ko me yake nufi ne? To in cikin su kawai na kumburi haka kawai ba wani dalili haka. To akwai abubuwan da ke faruwa a cikin nan cikin nan na nasa hajiya. <laughs> Don bai kamata kawai cikin shi kawai ta kumburi haka ba. kuma akwai wasu wuka da suke faruwa a cikin ciki ko cikin hanjin dan adam hanjin dan adam eh. wani lokaci suka faru to suka sa a cikin mutum kumfur wani lokaci ba ka iya jin daɗin cin abinci ko ka yi ta ramewa ma kawai haka wato akwai dai eh, matsala eh domin jikin gaba iya ɗaukar abincin da kake ci ko da ka ce da bai ɗauka sai ko kana zawa ko na to akwai ciwo ga kan masu sankaran ciki da waɗansu irinsu ko kuma kawai ma ko su irin su ban ciki da waɗansu haka suna kawo wannan saboda haka in dai na da ya kamata ya saurayi ji wani likita a dubiyar shi hajiya. to tambayar eh. mutumin ta karshe ina fatan na gane. to hajiya. wai kurji kan fito mishi a kan cinya. kuma wai idan ta kama mutum wai sai kamar jikin mutum ya saje wato kamar ruwa ta ya kone mutum. to inda kurji na fito a kan a cikinsa haka kin san abin da ke kawo kurji waɗansu ƙwayoyin cututtuka da cikin fatar ko kuma sun hau fatar suka shiga ciki to inda yana haka shi ma akwai a je a iya duba kurjin a fitar da ruwan ko kuma wani lokaci ma za a iya cire abubuwan da ke cin kurjin a duba aka duba a tarar ke sa wannan ke faruwa to inda akwai abubuwan da ake yi da kala kala yanzu nan irin waɗannan ana iya warkar da su haka wannan fatan wannan bayani da kamishi ya gamsu da idan kuma ban fahimci tambayoyin nashi bane ina fatan zai sake rubutowa wannan fili eh aka ajiya. To likita sai kuma Suleiman SKT guri ya ce wasu mutane idan kansu wai yana ciwo baya warkewa. Shin likita akwai ciwon kan da bai warkewa? Eh akwai wasu da suke da kamar akwai wasu ciwon da muke kira kamar su irin migraine headache akwai tension headache akwai wasu mutane domin yanayin da suke ciki kowane lokaci suna damuwa da wahalar rayuwa wanda za ka suna ciwo kowane lokaci kuma akwai wadansu za ga a ciki domin kin sa akwai waɗansu ciwuka kamar sankaran cikin kai don ciwukan cikin kan ɗan adam to wani lokaci da a mutum kawai kowane lokaci ciwon shi na kan shi na ciwo kuma akwai wasu mutane yadda jinin ke bi wani lokaci da aka hanyoyin da jinin ke bi wani lokaci a canza a cikin kansu to wani lokaci da a shi sai ga mutum kowane lokaci kan shi kawai na ciwo yake yi waɗansu ma ya tsane sai an je an buɗe kan an gyara hajiya. To a saboda haka likita kamar yadda kace damuwa duk maganin da aka ba mutum in ba ya daina damuwa na ba ya dinga fama da ciwon kai ke. Eh a tsaye kuma wadansu mutane ko ba su huta inda ya kamata domin dole ka huta. Komai kake yi. Eh, dole ka kwanta kai bacci ka huta in dai ba ka hutu sosai kullum kana kana abubuwa ka huta to shi ma wannan yana sa mutum kan ya dinga ciwo kowane lokaci to Allah ya sauke amin hajiya to sai kuma tambayar Umar Aliyu Jalingo a can jakar gidan waya mai tan da arba'in da biyu yola a can jihar adamawa to hajiya to likita ban san ko camfi ba ne wai man gyada tana sa ciwon shawara a ciwon man gyada dai ba ta sa ciwon shawara hajiya wannan canfi ne to wani irin kayan gina jiki man gyada ke bamu to man gyada kin san gyada kanta kin san tana tana da irin rukunin abubuwan da ke gina jiki protein eh. shi kuma man kin san man shi ma tun da yake daga irin kaman eh, kayan gona ne eh. shi ma kisa yana da amfani aka ce yana da amfani da kyau muka dafa akwai waɗansu irin vitamins da muke samu da isto akwai rukunan da suke taimaka gina jikin ɗan adam da cikin man aya amma ka a sha fiye da kima ko eh kada a sha da yawa amma dai yana taimaka haka nan komai dai kuma dai muke dai mu yi ba kada mu yi da yawa haka <laughs> wato kada a wuce gona da iri ko iri eh kada a wuce gona da iri amma dai ba ni illa da yake kawo dai ai kawai ko a rinka yi kaɗan kaɗan hajiya to malam Aliyu malam Umar Aliyu Aliyu Jalin Gokaji man gyada ba ta sa shawara. A ba ta <laughs> To likita <laughs> Malam Ibrahim Usman mai hula a katakon ko ladi ne a can akwatin gidan waya 343 bukuru jihar Plateau, Najeriya. To. Wai ya ce amosani yana sa mutum ya makance ne? To likita bai sani ba daɗa amosanin kai yake nufi ko ko amosanin ido. To amosanin kai da bai sa mutum ya makance hajiya. To. a musanin ido fa to hajiya dai ba wani musanin ido da yanda na sani dai hajiya saboda eh. haka ba wani musanin da zai sa mutum ya makance amma dai akwai ciwon irin da ke sa mutum ya makance ko akwai ciwon ido da yawa da suke sa mutum ya makance hajiya to kwanaki ma ka yi bayani Iye eh, mu yi bayani mu na kwanaki na ba musamman ma irin wanda kamar irin su glaucoma da ke faruwa a kasashen mu da yawa to wannan shi ya kama shi ma shi yanki yawa yanzu na hajiya tana yiwuwa wannan bayani da kai kwanaki akan irin ciwuwukan da suke sa mutum ya makance a gurguje ka faɗi ire ciwon to kin san muka faɗi kamar shi glaucoma din eh. akwai ciwon mutane masu irin ciwon sukari eh, akwai mutane masu sankaran ido akwai waɗanda eh, irin ruwan da ke cikin ido wani lokacin sun hawa shi ya kan yawa eh. to shi kuma yayi yawa wannan shi ma yana kawo cikin ido kuma akwai waɗansu waɗanda abubuwan da suke ci in ba su cin abubuwan rukunan abubuwa eh, suna lokacin suna tasowa to shi ma wannan yakan kawo idon ya makance kuma akwai waɗansu mutane wanda suna manyan da zaka kamar duk ko yana idon shi ma ba a gyara ba shi ma kan sa mutum bai yana iya makancewa haji. to amma dai duk ire-iren wa'annan ciwon ɗin da ka faɗi ɗin idan aka aka yi magani ana in dai aka aka aka yi magani magani ana samun nasara ko? Eh ake magani ana samun nasara kuma aka kama da wuri ya fi amfani haji shi yasa shi yasa kullum muke cewa mutane a rinka zuwa ana dudduba wuraren nan kowane lokaci domin aka kama da wuri kawai abin abu mai sauki ne amma aka bari abin ya daɗe ba a yi komai ba to sai kuma ikon Allah wani lokaci. Eh to kamar yadda ka sha faɗi a wannan filin ne a akalla mutum ya je shekara a dubi dukkan jikinsa. a eh. da duk abubuwan da ke jikinsa ko? Eh mutum ya je asibiti a ɗan duba shi haji a akwai da su clinic da yawa da za su yi wannan. To lokaci ya kawo jiki a saboda haka na za mu sallama da masu mu sai kuma shirin mu na gaba idan Allah ya kai mu a halin yanzu kuwa a madadin? Dr. Lada. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya.

A takaice a Najeriya wasu kafofin yaɗa labarai sun fitar da rahoton da ke cewa mutane biyu sun kamu da cutar shan inna wato polio a turance a daidai lokacin da ƙasar take shirin bikin cika shekaru biyu da kawar da cutar. A jiya Alhamis ne jaridar Leadership ta bada labarin cewa ministan kiwon lafiya na Najeriya ya ce gwamnati ta tura tawagar likitoci zuwa jihar Borno domin aikin rigakafi inda nan ne cutar ta sake kunno kai. a nan amurka wani jami'in diflomasiyyar sudan ta kudu ya ce gwamnatin kasarsa ta soke wasu tsaffin jami'an ta biyar fasfo ɗinsu domin suna kira ga majalisar ɗinkin duniya ta karɓe ikon ƙasar wato domin samar da zaman lafiya tsaffin jami'an da sun nuna goyon bayan su da kira ga majalisar ɗinkin duniya ta aikar sojojin kiyaye zaman lafiya domin kawo ƙarshen tashin hankalin da ake fama da shi a ƙasar jakadan sudan ta kudu a nan amurka golden boy wanda ya jagoranci wani taron 'yan kasar sudan da ke zaune a kasashen waje ya kira duk wani dan sudan ta kudu da ke kira ga majalisar ɗinkin duniya ta karbi ikon kasar a matsayin maci amanar ƙasa jami'an 'yan sandan kasar zambia sun fito karara sun musanta rahotannin da ake fitarwa a kasar da ke cewa sun kame wasu 'yan kasashen waje dalilin kada ƙuri'a da suka yi a babban zaben a jin ra'ayin mutane da kuma babban zaben ƙasa. To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma da hantsi mu sake shigowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfilo Hashin Gumal wanda ya taya ni da wanda ya haɗa mana sautin Mr. CD da wanda ya taimaka mishi Mr. Salaman da kuma injiniyan mu na wannan lokacin wato John ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai da hantsin.